kwanan da na dan yi wani dan zirga-zirga eh. to kuma har na samu damar danganewa da za a ce wannan bayanin za mu fitar da shi malam duk eh. bidiyon sakwadi za su fita amma wannan din za a ga mun fita a kurare biyu da na ji mm. kuma in ana maganar jagorori a cikin ƙasa in aka ambaci wannan matakan nasu kusan daga su in baki dan babban giyo gaba ɗaya ba babu wani sama da su to kafin ka ce musu ƙasa na cikin damuwa ko al'umma na cikin wani hali su za su fara baka labari sun sani sun sani mm. amma abin da nake fahimta eh. suna cewa za su yi suna ta kokari su ga cewa ko an buɗe bora ko an yi wa ko ai amma dai zaka ga suna suna sane da duk halin da ake ciki amma kuma kamar Allah bai buɗe musu hanyar da za su warware matsalar bane ba san ko malam ka fahimce ne ko kuma akwai shawara da za a ba su a nan ba eh wato wani abu ne wani lokacin mutum yakan jawo faɗin da ya fi shi ƙarfi sai mai da shi wasa to 'yan siyasan mu sun jawo faɗan da yake su karfi eh, ba abin da ya rage yanzu sai da dare mu su su ya yaudare mu eh. eh domin me wato tun lokacin da rasha ta shiga ƙasar ukraine mm. ta datse abubuwa mm. turawa mm. tura suka ce to bari mu koma wurin bayinmu na da mu koma wurin bayinmu na da na ɗaya dama mun talabta musu bashi ta su sai sun dawo da bashin nan na biyu kuma mu yi musu dabarun yadda ba za su tashi ba inna lillahi shi ne kawai ya kawo wannan abu shi ne kawo shi yasa dan adam ya kawo wannan matsala la haula wala quwwata illa billah haka eh. abinda ba iya samun irin maganin wannan sai shugaban da yake baya tsoron haddatu wajen ba mm. ya tsaya eh, kaga mun samu wannan lokacin murtala mm. kai lokacin sardauna da tafawa balewa mm. shugabanni ne tsayayyu lokacin murtala lokacin a wacce nan da kuke gani shi ma eh, ba lokacin shi an ce ai dala ba ta yawo eh. Ah, ai sai an samu shugaba wanda zai ga mutanen shi ga alherin mutanen shi ya ce zan tsaya tsayawan daka tabbata duk alherin su shi na kare in sun zo maka ce a ah, my interest my people su ne ba suka sa sun kusa haɗa faɗa da Nijar mm-hmm. sun kusa su suka samu yanke wa Nijar abin yanzu na ji alhamdulillah janar gawan ya fito ya magana ya ce a ɗauke wannan takunkumi na zalunci da muka ɗora musu domin kowace ƙasa an ba ta ikon ta abin da take so mm-hmm. in communism za ta yi in soja za ta yi in da yan ƙasa sun yarda shi kenan to ya kamata eh, dole an samu wannan shugaba mai irin zuciya mm. zai ga tura ce a'a wannan zai cuci al'umma ta ba zan yi ba mm. sannan kuma an riga an ce mana an ci bashi wancan gwamnati wanda ke kuma sun ɗaura bashin da mai saboda ana fitar da mai ne biyan bashi yanzu kaga yanzu man da suka rasa da gas da suka rasa daga rasha mm. gashi nan ne suna karba a cikin bashin da ake biyu kawai saboda ana ɗiban mai amma kuɗi bai zuwa shi yasa a wani abin da yake cewa yana dala din to ai an riga an abin nan saboda haka shekaru takwas shi na muna ta kuka muna gaya mutane musu eh. wahalar da za mu yi wajen kusan shekara arba'in oh subhanallah to in an sayar da man ku baka komai ga mutane sai karuwa suke yi ga jama'a ga rashin kwanciyar hankali sannan kuma har yanzu ba fara ɗaukan matakai hmm. wanda yake za a ce za a shawo maganin abin nan ba sannan kuma a kan rarrabe hmm. domin duk shugaban da zai ce zai kalubalanci turawa hmm. to sai kuma yana da natsuwa da cewa mutanen shi na tare da shi eh, akwai haɗi kai to akwai haɗin kai za a da shi amma ba su da shi yanzu nan za a cire kaka wani ya yi musu abin da suke so